وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يو لا ربا يزما عشرين دا أكو بوتن جمادة الثانية jiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da da biyar ga watan 12 miladiya hudu. mun yi alkawari za mu yi karatu a wannan littafi waɗannan littafai guda biyu waƙafatun wata ammulat fawa'idun mustanbaqa min qissati Musa wal Khadir da kuma littafin talibul ilmi bayna as-sabati wal ittirab na share mu karatun a irin wannan sigan ne so su malaman asali littafin ba littafi ba ne asali sun rubuta ne a matsayin presentation na daura kuma suka karanta a rana ɗaya a karantar ɗalibai so karatun zai fi daɗi a yi shi lokaci da saura karatun a haɗa da juna su sai sa na zaɓi to shi wannan waqafat wa ambulat fawaidun mustanbata min qissati Musa wal Khadir wanda ya tattara za mu ga sunan shi kabir abubakar amin wanda a yanzu associate professor ne a fannin larabci a Bello Bello University ABU kenan da ke Zaria kuma shine darakta na Darul Hadith Salafiyya wadda ke Zaria makarantar da aka fi sani da makarantar Mala Albani Zaria ya cikin manyan ɗaliban Mala Albani kuma shine yanzu yake rike da da makarantar da markasin gaba da duk wani abu da ke karkashin darul hadithu salafiyya da makaranta da masallaci da duk wani investment da ke karkashin wannan makaranta mai albarka shi ne rubuta wannan a matsayin presentation na daura insha Allah ta'ala za mu karanta ya sa mu ga muka buɗe shafi na farko bayan cover page kama gaba ya rubuta jam'u wa tartibu kabir abubakar amin ana kiyashi da ma'ana kabir asgar yana yada shafuka a facebook da twitter wanda yana yada ilimi sosai da sosai malam kabir asgar ko dr kabir asgar ba zai don ga kasa ya sa darul hadisi salafiya zaria nigeria mun gani ko sai speech bayan bayan cover wanda kai second page ga bude so a second page na littafin za mu ga ya sa har da nambobin wayan shi da email address din shi wanda insha Allah ka kira shi za ka same shi yana hmm? ɗauka in ka kira bai zo ka ka iya tura mishi text message insha Allah kuma zai zai responded da aunillah na'am to eh, yace bayan ya bude littafin shafi na ja shafi na ja mun gani shafi na uku kenan amma ja tunda ba fara lambarin ba ko yace al-ihda shine abinda bature ke cewa dedication yace ila ummi as-sayyida aminatu bint ahmad hubban wa karamatan wa i'tirafan ce yayi dedicating wannan littafin zuwa ga mahaifiyarsa zuwa ga mahaifiyarsa amina bintu ahmad ya ce ya yi hakan ne hubban so da tsarin soyayya hmm? wa karamatan da girmamawa wa akirafan da kuma yadda da cewa lallai mahaifiyar shi tana da wani matsayi na musamman a kan shi mafhum shagonan zai turbuta hancin masu cewa yan izala ba sa girmama iyaye ko ko ba ka wani tam to shafi na farko shine muqaddima mun gani ko muqaddiman ba za mu kanta duka muqaddimar ba za mu yi za mu kanta daga wani wani yanki na muqaddima amma za mu fara daga farko malaki alhamdulillahi alqa'il godiya ya tabbata ga Allah alqa'ilu wanda yake cewa malam bai fara da bismillahir rahmanir rahim yana cikin kuskure da aka dan nabbaha malam akai sai ce ya godiya tabbata ga Allah alqa'ilu wanda yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ce qur'ani littafi ne wanda muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun mai cike da albarka liyadabbaru ayatihi saboda su rinka yin tuntuntunin ayoyinsa waliyata zakara ulul albab kuma saboda masu hankali masu zurfin tunani su zama suna nazari akan abin da ya shafi littafi. yusuf ka gyara zama su ban ka shiga tsakani mana inda wanda suke da littafi ka rinka bibiya yace wa wassalatu wassalamu ala man khatabahu rabbuhu biqawlihi tsira da aminci ya tabbata ga wanda ubangijinsa yayi magana da shi yake cewa fi muhkami tanzilihi a cikin mafi hikiman mafi gwanin cewan saukakken littafinsa Allah ce masa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min indin min amrina kamar haka ne muka yi wahayi zuwa gare ka wani ruhi daga gare mu shine alqur'ani daga cikin al'amuran ma kunta tadri mal kitabu wal iman kafin qur'ani ya zo maka baka san menene rubutu ba ko baka san me ake kira da imani menene ma'anan imani ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai dai mu mun sanya qur'ani ya zama wani haske ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina wanda muke shiryar da wannan muka ga dama daga cikin bayanmu da shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya annabi sallallahu alaihi wasallam hadi ne hidayatu irshad mafhum shirarwa hidaya kala biyu ne akwai hidaya at-tawfiq hidayatu tawfiq akwai hidayatu al-irshad annabi sallallahu alaihi yana shirewa hidaya ta irshad hidaya ta yin wa'azi da nuna wa mutum abin da ya kamata yi amma hidayatu taufik a sa ka karfi abin yi aiki da shi wannan kuma iko ne nawa na Allah shi kadai shi yasa a wani a can Allah ya ce wa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha kaga Allah ya kore ma nabi hidayatu tawfiq anan kuma yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hidayatu irshad mafhum yawwa yace wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin sai ya tabbata ga iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce mala ya ce amma ba'du bayan haka fa innal qur'anal karim ni'matun uzma ce lalle alqur'ani mai girma ni'ima ce babba bal min a'zami ni'amillahi alaina kai ma yana daga cikin mafi girman ni'imomin Allah akan mu anzalahu Allahu ilaina bi nurihi Allah madaukakin sarki ya saukar da Qur'ani zuwa gare mu da haskensa alladhi yutahhiru alqulub wanda yake tsarkake zuciya ha wa shari'atihi allati tahdi al-bashariyya ila khairi ad kuma ya saukar da sa zuwa gare wace wacce take shiryar da mutane zuwa mafi alkhairi a gida guda biyu mana gidan duniya da gidan lahira wa bi ayatihi al-ajiba wa qisasihi al-hasana wa tarbibihi al-mu'jiz wa ulumihi ad-daqiqa yace Allah ya da mu da ayoyinsa masu ban mamaki da kissoshinsa da kissoshinsa masu masu kyawu da kuma wanda ya gagara duk wani wanda ya gagara da kuma tarin ilimi da ke cikin Qur'ani wanda yake tabbatacce wanda baya ba wanda ya sai gusar da shi ce fa huwa sabilul aqwam wad dalilul atam li sa'adati al insan fil adila wal adila kuma ƙur'ani shine hanya mafi tsayuwa shine dalili ko sababi mafi cika na samun natsuwa tsohon mutum fil ajila wal ajila a gidan duniya da gidan lafiya ajil shine gaggawa amma shari'a aka ce ajil ana nufin duniya ajil bi hamza shine abin da yake da jinkiri a shari'a aka ce ajil ana nufin mai lahira bil hamza mafhum yawa sai ke cewa Allah yake inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Allah yake lalle wannan alqur'anin yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi mafi miƙewa kuma yana bushara ga waɗanda suka zama masu imani kuma suka aikata aiki na kwarai cewa suna da lada ajaran kabira suna da lada mai girman gaske Allah ka bamu wannan ladan to wannan shine muqaddima da malam yayi muka je shafi na biyu layi na hudu bayan salli ala muhammad salli ala muhammad salli bayan wannan full stop din ha zamu ga wa aslu ma lati hadhihi mudakkira mun gani mm. layi na hudu mun gani ba gani ba layi na hudu kan kirga layi daya biyu uku uku hudu to salli ala muhammad salli ala muhammad cewa aslu asalin madda mawdu'in wannan dan dan abin da muka rubuta na tunatarwa yace ma'khudatun min mufakkirati alkhaffa yace an sa ya samo ne daga wani nazari da nayi na wani karan kaina التي قمت بإعدادها خلال متابعتي لدروس الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر التي ألقاها في كتاب تفسير القرآن الكريم من تعليف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يتي أثلي تنانيننا ونكينا wanda na tsaya na rinka yi na dinga shiryawa na rinka tsarawa sakamakon bibiya da nake na darasin babban malamin nan na Madina al na tafsiri da yake yi a littafin tafsirul Qur'an al-Karim na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab to tafsirin da malamin ke yi an gane ku Malam Kabir aka yace to sai rinka bibiyan tafsirin ya rinka bibiyan tafsirin ya rinka bibiyan tafsirin A aina yake bibiyan shi yace faqad taba'tu hadhihi ad-durus ibar al-telegram wa intafa'tu biha katiran mun ji ya bi darasin ta ina ta telegram ruba malam kabir asgar amma yana bibiyan darasin wasu maluma ta ta me ta telegram to kai mai uzurinka in dai shugul ne dai ko ba ga wani kai dai ka san waka ce mutum shi yake da darul hadisi salafiya kai dai ba ka ce mishi ai kai kana da commitment ba ko ba ka wani ta telegram yake bin karatu har yake har ya kayyade wasu abubuwa da suke da amfani har ya ba shi hikiman ya rubuta irin wannan abu mafhum yace wanta fa'atu biha kathiran na fa'idantu na amfana sosai da wannan karatu wa qayyadtu khilal al mutaba' fawaidun jamma wa nuktan farida ce na na kayyade na rubuta wasu fa'idoji masu yawa da kuma wasu nuktoci nukatan farida wasu nukutoci wanda sun sun sun farida waɗanda ba za ka same su a wani guri ba mafhum shi thumma wuffiqtu ila tahdidiha wa naqli ma yaziduha fa'ida sannan sai Allah ya datar da ni zuwa ga tantance wannan abubuwan da na rubuta da na nakalto abin da zai ƙara musu fa'ida Wata tahkiman min masadirin da kuma wasu abin da za su ƙara tabbatar da su cewa hukunci ne daga wasu guraren daban an gane ku yace wannan shine hanyar abin da ya fara bashi hikiman tunanin yayi irin wannan rubutu yace wa kanat fikratu hadha hadha at-tahdhib min نشأ كجزء من dauratil سلسلة Al العلمية المخصصة لطلاب Ya yace kuma tunanin yin wannan ya samu ne saboda a matsayin wani bangare na ayyuka da muke na daurori da muke yi waɗanda suka keɓance ɗaliban ilimi zalla mafhum to wannan shine abin da ya faɗa da ƙarshe bayanin a ina suka yi dauran sun yi a tudun jikun a garin zaria sun ji shafi na uku sauran sauran magana mun ce da mu za mu ɗan cikin ne ku sai yi addu'a yace fa ma kana fi hadhihi al-awraq min khairin wa sawab yace duk abin da ke cikin wannan fallan takardu. na alkhairi da kuma daidai fa min fadlillahi wa tawfiqihi to daga falala ne daga Allah da kuma dacewa daga Allah ba iyawa na bane wa huwa alimul muta'al shine masani kuma shine madaukaki kaga tawadu uku yawa ce ba iyawan shi bane ba gwanan cewan shi bane dace ne daga Allah yace wa ma kana fiha min khata'in aw mujanabatin lis-sawabi aw naqsin fit tabwibi aw hafwatin fi tawtibi fa minni wa min waswasi ce duk abin da aka samu a ciki na kuskure ko na karkace ma daidai ko an samu naƙasu wajen jeranta babukan littafin ko an samu matsala wajen jera ma littafin a samu kuskure ya kawata a sa kaza ba a sa kaza an da muka fara mun ce ya kawata a fara da me bismillah ba a sa ba yace to duk irin waɗannan to fa minni daga gare ni ne da kuma wasu wasun shaidan? ba ruwan Allah a wa astaghfirullah minhu kuma ina neman gafaran Allah wa min kulli dhanbin daga wannan kuskuren da kuma min kulli dhanbin da kowane irin laifi wa khati'atin da kowane kuskure wa atubu ilaihi kuma na tuba zuwa gare shi innahu huwa at-tawwabur rahim lallai shi mai mai karfan tuba ne ko mai rahama ne wa as'alullah al-karim kuma na roƙon Allah mai girma an ya taqabbala minni hadha al-amal ya karshi wannan aiki daga gare ni wasa'ila wasa'ira sa'iran lamun din da wasa'ira a'malil birri da sauran ayyuka na kirki wa an yaktuba li mahtasabtu kuma ya rubuta min abinda nake fata wa yaghfira li ma a'lantu ya gafarta min da na bayyana na kuskure au asrartu ko na boye min az-zunubi na zunubai wal khataya da kurakurai Inna al-ghafurur rahim kuma shi Allah mai gafara ne mai jin kai wa bil ijabati jadir kuma da kame da wannan addu'a nawa yana da iko yana zai zai zai wannan addu'a to wannan shine muqaddima to abinda malam ya fara yi shine sai kawo kissan annabi Musa din da Khidir ya kawo kissan yadda ya zo a Qur'ani kuma ya kawo kissar yadda ya zo a hadisi a cikin sai Bukhari sai Muslim daga hadisin sa'id bin jubair zuwa zuwa abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma za mu karanta ayoyin mu fassara ayoyin kuma sai mu shiga abubuwan da malam yayi abun mako daga aya na 60 cikin suratu al-kahf zuwa aya ta 82 a cikin wannan sura fassara za mu yi ba tafsiri za mu yi sai mu zo mu karanta abun da malam ya faɗa bismillahir rahmanir rahim malike Allah madaukakin sarki ya fada ya fara cewa wa qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi hukuba Allah yake ka tuna ka ambata musu lokacin da annabi Musa ya fada ma yaransa malamin tafsiri sun ce sunan yaron Yusha wanda zamu zo mu karanta a hadisi yake mishi la abrahu ba zan taɓa dakatawa da wannan tafiyar tawa ba hatta abluga majma'al bahrai har sai na kai mahaɗar kogunan nan guda biyu aw amdi hukuba ko kuma in zarce tsawon shekaru na dunga tafiya kenan sai na kai inda Allah ya ce mun ce Madama inda Allah ya ce mishi tsaya ina in ya kai mahadan koguna guda biyu yace falamma balaga majma'a bainihima a lokacin da ya kai mahaɗar waɗannan koguna guda biyu na siyahu huma sai su biyun da shi da ɗan yaron nasa sai suka manta da kifinsu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai kama hanya ko ya shiga cikin kogin ya bi ta ƙarƙashin ƙasa ya wuce abin shi mafum Allah ce falamma jawaza lokacin da suka wuce wannan gurin qala li fatahu sai annabi Musa ya ce ma wannan bawan nasa yaron nasa atina ghada'ana ka mana abincin mu mu ci laqad laqina na haza na nasaba Haƙiƙa mun haɗu da wahala sosai a wannan tafiyan tamu mun sha wahala qala sai yaro yace ara'aita baka gani ba wai na ila sakarati? lokacin da muka fake a daidai wannan dutsen ha ai fa inni nasitu al-huta ai na manta da kifin a gurin wama ansanihu illa shaytanu an azkurahu amma babu abin da yasa na manta face shedan ne mantar da ni hana na tunawa wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban ko sai kifin ya kama hanya ya shiga teku ajaban abun mamaki ba ka gani yanda ya shiga nan ba to amma ka da zargin wannan kai ka sai dai shedan zai samu shin ya manta kifin da an soya ba wai mai rai ba ba wai kawai kaji a an ma soya ya tashi da rai ya kama hanya ya shiga ruwa ko mutum ya manta da hakan aka san sai shi dan Allah ya bari ne ya faru da wani dalili da Allah ya karantar da mu wani karatu Ya sa sai ya ɗan ya mantar da shi wannan yusha bai tuna ba yake fattaq takhadha sabilahu fil bahri ajaba ya kama hanyar shi zuwa cikin kogin ajaban abu ni kaina abun ya ban mamaki amma na manta ba faɗa maka ba Ka gan da kai ne za ka fara bambami ko amma ya mutum ne kawai sai annabi mutu ce ha zalika makon na nabu ai abinda muke nima kenan ai abinda muke fata kenan da ala asarihima kafafan sai suka koma da baya suna bin sawunsu suna bin hanyar da suka bi suka kai inda yake a kawo mana kifinmu nan aka suka rinka bi suka rinka bi sai da suka dawo a sakhara din suna dawowa Allah ce fa wajada abdan min ibadina sai suka tarar da wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun bashi wani rahama wata rahama daga gare mu wa 'allamnahu min ladunna ilma kuma muka koyar da shi wani ilimi daga wajenmu qala lahu musa annai musa sai ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda yace da shi lallai shin na iya jinka don ka koyar da ni wani abu daga abin da aka koyar da kai na shari'a mafhum ce qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara yace lallai ba za ka iya haƙuri da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam bihi khubra ta yaya ma za ka yi haƙuri akan abin da baka taɓa jin labarin shi ba baka da masaniya akai ko baka taɓa jin labarin shi ba qala annabi Musa sai ce mishi satajiduni insha Allahu sabira da ikon Allah zaka same ni mai haƙuri wala a'si laka amra ko ba zan sa'a maka wani umarni ba ko guda da qala sai ce ma annabi Musa فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى to in har zaka bi ni to makaranta ta akwai doka ka kafin ya shiga makarantar sai da aka aka nema aka ce ba zai ma iya ba da yace zai iya aka ce to akwai doka dokan shine babu tambaya farkar ka tambaye ni akan komai har sai an baka labari komai ka gani ko kai shiru ba tambaya karka tambaye ni akan komai har sai na baka labari game da shi shikenan annai musa ya yadda na yadda da wannan dokan Allah ce fanfalaka sai suka ci da tafiya hatta idza rakifa rakiba fi safinati kharaqaha har sai da suka shiga suka hau kan wani jirgin ruwa eh? kharaqaha kawai sai khidir sai balla wani bangare na wannan jirgin ruwa sun zo sun shiga jirgin ruwa kamar da za mu zo mu karanta ba ƙarfi ko titi a gurin su so da an san khair a gurin ana girmama shi amma kuma sun shiga ciki sai balla wani bangare na jirgin ruwa qala akhraqtaha tughriqa ahlaha yace a a a a yanzu ka balla wannan jirgin ruwan suna sana son waɗanda suke tafiya a jirgin ruwan su nutse a ruwa ne su halaka laqad ji'ta shay'an imra haƙiƙa ka zo da babban magana mu shiga jirgin ruwa kuma ka balle kana so ka nutsar da su ne qala yace mishi alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara shin ban faɗa maka tun farko cewa ba za ka iya hakurin zafiya da ni ba ni al'amura na ba irin na mutane daga safa ba gani bane nawa daban ne qala yace la tu'akhidni bima nasit karka kama ni da abin da na manta ai mantawa ne Allah ma bai kama mutum da laifin mantuwa wala turhiquni min amri usra kuma kada kuma ka tsora mini abu mai wahala game da al'amari na ma ai na manta ne in ka ce har da mantuwa ma ai kaga abun zai mun wahala ba mantuwa shikenan talaqa suka ci da tafiya hatta idza laqiya ghulaman faqatala suna tafiya ko sai ga wani yaro faqatalahu ko kai sai kama yaron ya murda kan shi kashi yace aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu ka kashe rai bai yi komai ba bai kashe kowa ba rai tsarkakkiya kawai ka kama ka kashe kai laqad ji'ta shay'an nukra lallai ka zo da mummunan abu na ya ce babba yanzu ya ce mummuna gaba gaba kenan khidir ya ce mishi alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara shin ban faɗa maka cewa ba za ka iya haƙurin tafiya da ni ba qala in sa'altuka an shay yanzu ya makan hukunci yace in na ƙara tambayanka akan wani abu to fala sahibni kaga ƙara tafiya da ni ka kore ni a makarantar nan qad balagta min ladunni uzra haqiqa kamun uzuri kamun uzuri tabbas na yadda kamun uzuri to shikenan fanfalaka suka ci gaba tafiya hatta idza ataya ahla qarya har sai da suka zo suka iso ga mutanen wani gari ma ahlaha suka nemi mutanen garin su ba su abinci su sauke su a matsayin baki su taimaka musu fa abau an yubayyifuhuma suka ki suka ki su su bakwance su suka ki su rike su a matsayin baki da suka shigo gari suna cikin wannan mutanen garin da suka ki yadda ko ruwan sha su ba su fa fa wajada fiha jidaran sai ga wata katanga yuridu an yanqadda katangan ya karkace zai fadi fa aqamahu ko ce ya kunna musu ya magana labari kuma ya fara tafiya kawai fa aqamahu ko sai ta da katanga yace ma Musa to ga aiki ya samu zo mu tayar da wannan katanga mu miƙe kawai mun ta aina a garin da suka hana su ne ko da ruwan sha shikenan annabi sai sa hannu aka tada katanga bayan an gama tada katanga qala law shi'ta lattakhasta alayhi hajara yanzu ai ba tambaye ba sai aito ina ma da ka ce su biya ka kudin ladan aikin ka so da sun hana ka koruwa kai kuma ka musu alfarma ai sai su biya ka ko to wannan ma laifi ne sai ce hadha firaqu baini wa bainik yace to yanzu zamu rabu wannan shine rabon mu da kai na farko ka ce mantuwa na biyu da kanka kace in ka ƙara ta kuma na ala tun tunda mun sharaɗi to wannan shine zai raba mu da amma kafin mu rabu sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabara zan baka labarin fassaran da kaga gagara hakuri akan sunna to zan sanar da kai ne ne wannan yake ne dama ai ka'ida ba zan barka kawai ba zamu in ka in ya faru zan zo maka bayani amma ka gagara hakuri to haka kafin ka tayi barin baka labarin fassaran sai ka tafi abu kai za mu kanta hadisin gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da dan uwan mu annabi Musa ya ya hakura so da labarin ta yi tsayi shikenan sai ce mishi amma safinatu yace kaga wannan jirgin ruwan fa kanat li masakina ya'maluna fil bahr ta kasance na wasu miskinai ne waɗanda suke aiki da shi a ruwa suna ɗan samun na kashewa fa aradtu an a'ibaha sai na nufin dan aibanta wannan kwale-kwalen me yasa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu salli ala muhammad salli ala muhammad salli ala muhammad akwai wani sarki azzalimi in yaga kwalakwale mai kyau sai ya kwaci to shi yasa sai na dan fasa kwalakwalen in yazo yana neman kwalakwalen da zai sai ga wannan tana da aibi kaga ba zai kwaci ba yace to abin da yasa na fasa wannan kwalakwalen ke yace wa ammal gulam yace kaga shi kuma wancan yaron da na kashe fa kana abawahu mu'minaini iyayensa biyu mutanen kirki ne masu imani na khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoron karshi yaron ya aifar ya sanya su zama masu shishigi ma Allah su kafirce saboda tsaban sai shi in ya girma shi ba zai zama mai imani ba amma kuma sabaniyan san shi iyayen su mara zama mara imani an ga hannu yace yace fa aradna sai muka yi nufin an yi buje lahuma rabbuhuma khairan muka yi nufin ubangijin su ya canza musu da wanda ya shi wannan yaron alkhairi minhu zakatan wa aqraba ruhma wanda ya fi tsarkaka kuma ya fi tausayi sa sai muka kashe shi Allah zai ba su wasu. cewa ammal gidaru yace amma kaga katangan nan fa kana li gulamaini yatimaini fil madina na wasu yara ne marayu guda biyu suna nan zaune a garin wa kana tahtahu kanzul lahum a karkashin katangan kuma dukiyar da baban su ya mutu ya bari ya binne musu akan in sun girma su yadda katangan su kwashe dukiyar su yanzu katanga zai fadi ko su wata girma ba me zai faru mutanen gari za su yi watanda su su tashi babu kozi yake yake wa kana abuhu ma kuma baban sun nan kafin ya mutu mutumin kirki fa arada rabbuka an yablugha صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على su kai munzali a wa yastakhrija kanzahuma su fitar da arzikinsu da kansu rahmatan min rabbika wannan wata rahama ce daga wajen ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri to ka sani duk abin da nayi nan ba da umarnin kaina ne wa umarnin Allah ne yace zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara wannan shine fassaran abin da ka kasa hakuri akai an gane ku to wannan shine kissan khadir da yazo a cikin alqur'ani kakan qur'ani babu wani guri ba wannan mafhum sai ma laifi kama waradat fi sahihain yace kuma ga kissar kamar yadda zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim an sa'id bin jubair daga sa'id dan jubair Allah madaukakin sarki ya ji kai shiga farta mishi sa'id bin jubair tabi'i ne ya cikin almajiran abdullahi bin abbas sa'id bin jubair yake cewa qultu li Abbasin ya ce, na ce ma abdullahi ɗan abbas oh, subhanallah afon. Ya ce, na ce ma sa'id bin jubair na ce sa'id bin jubair ce, na ce ma abdullahi ɗan abbas inna naufan albakaliya yaz'umu anna Musa sahib al-khidr laysa huwa Musa sahib bani Isra'il Sa'id bin Jubair ya ji wani labari ne a wajen wani daga cikin masu ba da labarin Isra'iliyat yace wai Musa annabi Musa da suka tsayi wannan tafiyar da Khidr wai ba shine annabi Musa banu Isra'ila ba Sa'id bin Jubair ya ji daga wajen wa wani ba da labarin Isra'iliya sai zai tambayi sahabin manzon Allah Abdullahi dan Abbas mafhum fa qala ibn Abbas ya Abdullahi dan Abbas ce masa kadhaba aduwullahi yace ya makareci ne ƙarya ne wannan da yake maka wai annabi Musa daban-daban ne wai Musa Khidir daban Musa Banu Isra'ila suka yi fafata da Fir'auna daban-daban ne to shi makareci ne ko makin Allah ne da arni to bar mu ji sai Abdullahi bin Abbas ya ce Haddasa haddathani Ubay bin Ka'ab mun yi magana ce haddaka ne wani da shi da ubayu duka menene sahabbai ne amma ai ba shi ya ji daga manzan Allah ba ubayu bin ka'ab ne ya ji daga wa manzan Allah sallallahu alaihi sai gashi shi yana yana yi ma yana zai zai faɗa ma ɗalibin shi hadisi da wani sahabi ya faɗa mishi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ubayu ubayy ibn ka'ab ka'ab ya sanar da ni annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Musa qama khatiban fi bani Isra'il mun ji kaga shi wancan ya ce ai ba Musa banu Isra'ila ne ko to kaga yanda manzon Allah ya fara bada labarin yace annai Musa ya tashi yana wa banu Isra'ila khutba yana musu wa'azi fa su'ila fi aka tambaye shi ayyun nasi a'lam ya kai Musa a cikin mutane gaba ɗaya wasu kowa ilimi ne fa qala ana sai ce ni ne mafhum fa ataba Allahu alai sai Allah madaukakin sarki sai sai sai fusata da shi iz lam yurd al-ilma ilai saboda ai ya kawo sai ce Allahu a'lam ko yawa to bai maida da al'amari zuwa ga Allah ba fa auha Allahu ilayhi inna li 'abdan bi majma'il bahrayn huwa a'lamu minka sai Allah ya ce yayi wahayi zuwa ga annabi Musa ce ina da wani bawa yana nan amma hadar kogunan nan guda biyu ya fi ka ilimi qala Musa sai annabi Musa yace ya rab ya ubangiji fa kaifa li bihi ya za in hadu da shi qala ta'khudh ma'aka hutan ka dauki kifi tare da kai Fa taj'aluhu fi miktalin ka sanya shi a jakanka mazubin abincinka fa haythu ma faqadta al-huta fa huwa thamma duk inda ka zauna eh. sai ga kifin ya gudu ka rasa kifin to nan ne za ka haɗu da shi fa akhadha hutan sai ɗauki kifi fa ja'alahu fi miktalin ya sanya shi a jakan shi thumma talaqa ya kama hanya wa talaqa ma'ahu bi fatahu ya tafi tare da wani bawansa yusha bin bin nunin inji manzon Allah dan sunan wa ya fada annabi ce sunan wannan bawo yusha bin nun yace hatta idza ataya as-saqra har sai da suka zo wajen wannan falalan dutsen wada'a ru'usahuma fanama suka kwanta suka danyi barci. bacci wa daraba al-hut sai kifin ya fita daga wannan jakan yayi kufukufu ya fita fa kharaja minhu ya fita daga wannan jakan fa saqata al bahri sai fada cikin wannan teku sai manzo Allah ce fattakhadha sabilahu al bahri saraba sai dauki hanya zuwa zuwa cikin teku bi hanyar karkashin ƙasa. wa amsaka Allahu anil hud Allah madaukakin sarki ya rike daga wannan kifin jiriyatal ma yadda kifin hanyar da kifin ya biya shiga ruwan Allah ya maida wannan hanyar ya zama kaman kaman ka bi sahara ne ka wuce haka ka ja layi bayan da kasan ya buɗe haka zai tsaya ba to haka Allah ya maida ruwan daidai gurin duk hanyar da kifin ya bi yanda ruwan yanda kifin ke tafiya ruwa ke bajewa to ruwan bai zo ya haɗu ba haka Allah ya bar hanya kuma a cikin ruwa an gane ku yanzu in ka sa ka taba gagata warin kifi yana tafiya a ruwa ni a tafiya bayan shi inda yake yawo da bindi yana budewa to duk inda ya wuce haka gurin ya cigaba da tsayawa haka so da su annabi musa sun dawo su gaga hanyar da kifin bi? yanzu inda da ya wuce ruwan ya hada ya cigaba da tafiya za su gane sai Allah ya bar irin wannan alama a cikin ruwa sai zama kaman ƙasa ne aka bubbude aka bubbude aka bubbude kuma ruwa ne an fahimta ku manzo Allah ce haka akai fa sara alaihi mithla taq sai ruwan ya zama yanda kwatankwacin kaman kaman kaman dutse ne aka fas aka dan tsatsaga aka hoffasa aka hoffasa falamma staiqaza lokacin da annabi Musa ya manta nasiya sahibuhu an yukhbirahu shi wannan abokin tafiyar nasa sai manta bai bashi labari bil huti game da kifin ba fantalaqa baqiyata yawmihima suka ci da tafiya har yinin nan nasu ya ƙare wa ma haddare yi. hatta idza kana min al-ghad har washe gari qala musa li fatahu sai suke tafiyan kwana da sai ne sai ce ma ba wannan sa atina gada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala sai ce wa lam yajid musa nasab yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi musa ba gajiya yayi ba cewa mun hadu da wahala a wannan tafiyar namu mana ba annabi musa bai wahala ba hatta jawaza makan har sai da ya wuce gurin da Allah ya ce ya tsaya tukun ya gaji mun fahimci abu bai ji ya gaji ba har sai da ya zo gurin da aka ce tsayan har ya wuce tukun sai Allah ya sa mishi gajiya gajiyar ita ma sako ne na cewa ne kai ta zarci tun da ya taso bai gaji ba an ji Allah sallallahu alaihi har sai da ya wuce gurin tukun sai gajiya ta zo yake hatta jawazal al-makan alladhi amara Allah bihi sai da ya wuce inda Allah madaukakin sake umarni fa qala lahu fatahu sai wannan ba na sai masa ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala fa kana lil-hut saraban sai zama kifin yana da alama wa li Musa wa li fatahu ajaban shi kuma ga annabi Musa da kuma bawan nasan sai zama abun mamaki faƙala musa sai ne musa ce zalika makon na na babu ai a wanda muke nima kenan fartadda ala asarihi ma kasasan sai suka dawo suka rinka bin alaman inda suka wuce ƙala raja'a suka dawo ya kusa ne suka rinka bin alaman inda suka wuce hattan tayaha ila sakara har sai da suka kai zuwa ga wannan falalan dutsen fa idza rajulun musajjan sauban sai ga wani mutum a kusa da wani kututturin itace kuma ya sanya wani tufafi tufafin sakakken tufafi fa sallama alaihi musa sai ne musa ya sallama fa qala al-khadir sai khadir wa anna bi abdika assalam sai ce annabi khidir sai ce mishi a a ina ka san sallama daga garin da ka fito ya san sallama gaisuwa ne na musulmai shi kuma bai taba ganin shi ba ce a ina ka san sallama daga garin ka qala sai annabi musa ce ana musa yace ani ne musa qala ce musa bani isra'il yace musan banu isra'ila kaga ya take fitowa ku cewa tun annabi musa ne shine abun shi ashe khidir yana da labarin wa annabi amma annabi musa bai da me bai da labarin shi yace musan banu isra'ila qala na'am yake eh to me ya kawo ka yace ataituka litu'allimani mimma 'allimta rushda nazo ne dan ka koyar da ni daga abin da aka sanar da kai na shari'a ƙala innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace ba za ka iya haƙuri da ni ba ya Musa inni ala ilmin min ilmi Allah allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin min ilmin lahi allamaka Allah la a'lamu yace Musa kana kan wani ilimi daga ilimin Allah wanda ya sanar da kai eh, afwan ya fara da kanshi ni ina kan wani ilimi daga ilimin Allah da ya sanar da ni wanda bai sanar da kai ba kai ma kana da wani ilimi da Allah ya sanar da kai wanda bai sanar da ni ba kaga shi kai da bai ce shi yafi kowa ba kenan ya nuna cewa ka sani wanda ban sani ba na san wanda dama haka rayuwar take faƙala musa sai annabi sai sai ta insha Allah sabira zaka same ni mai haƙuri wala a'si laka amran ban sa awan koda umarni dai ba faƙala lahu al-khabir sakir yace ne fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in atta uhdita laka minhu dhikra to in zaka dini to karka tambaye ni komai har sai na baka labari fantalaka yamshiyani suka kama hanya suna ta tafiya ala sahilil bahr a gefe gefen teku famarrat safinatun sai suka zo wucewa wajen wani kwale-kwale fakallamuhum sai suka musu magana an yahmiluhum akan su dauke su tsallake da su hanya fa'araful khadira zalla sallallahu alaihi sai su mutane suka gane khadir fahamaluhu bi ghairi nawlin sai suka dauke khadir suka ce ba su ya biya su kosisi falamma rakiba fi safinati lokacin da suka hau wannan tekun lam yafja illa wal khadir qad qala'a lawhan min alwahi safina bil qudum bil qadum ko Musa ya ankara ko sai ga kadir ya balla wani bangare na tekun da kafan shi yasa kafa sai fasa teku abun nan kwalakwala fa qala lahu Musa sai annabi Musa ke mishi qaumun hamaluna bi ghairi nawlin yace mutanen sun dauke mu ba ko sisi amma amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahliha amma sai ka nufaci kwale su ka balle so da ka nutsar da su a ruwa laqad ji'ta shay'an imra lalle ka da babban al'amari sai ka da ya tuna mishi alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabara yace ta qalatu akhidni bima nasitu wa la turhiquni min amri usra qala annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ula min Musa nisyana sai zama wannan tambayan da annabi Musa na farkon mantuwa ce qala wa jaa usfurun fa waqa ala harfi safina sai wani tsuntsu sai zo sai sauka a gefen akan hannun wannan kwalakwalan fa naqara fil bahri sai tsuntsun sai sa bakin shi a ruwa sai dan sha ruwa naqaratan so daya haka sai dan sha so daya sai daga fa qala lahu al-khadir kai Khidir ya ce ma Annabi Musa ma ilmi wa ilmuka yace da ilimin da nake da shi da ilimin kan aka hada gaba daya to kwatankwacin su min ilmin lahi ilimin Allah illa mithlu ma naqata hadha al-usfur min hadha al-bahr to bai wuce kwatankwacin abinda wannan tsuntsun ya diba daga wannan tekun bane ma da ilimi na. da iliminka in aka hada duka in akwai abin da zai rage a ilimin Allah to bai wuce abin da tsuntsun ne ya rage ba da ya sa baki so ɗaya sha ruwa a ilimin Allah me ya rage a tekun ya rage wani abu tekun ya san an diba ce to da ilimi da ilimin ka gaba daya kaga har yanzu yana tuna malamin Musa da aka tambaye ka man a'lam da ka ce me Allahu a'lam yana ƙara suna mishi zaka ba komai muka sani ba sai ke cewa sun makaraja minas na safinati nan sai suka fita daga jirgin ruwa fa baina huma ne suna kan tafiya su biyun ala sahili a gefen gaban teku in afsal al gulaman sai khadir ga wani yaro yal'abu abu ma'al ghilman yana wasa tare da yara ƴan uwan shi fa akhadha al ra'sahu sai khadir ya kama kan wannan yaron biyadihi da hannunsa fa tala'ahu ko ya fallaka shi ya murda kan ya karya ta hannunsa ya murda kai karya fa qatalahu sai kashe shi fa qala lahu Musa Musa yace mishi a qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu ka kashe rai tsakakakke rai ba ta kashe kowa ba ka kashe ta sai laqad ita an nukra ka zo da mummunan abu dawo ya ce ya manta ko to qala yace alam aqul laka innaka lan tastati'a iya sabara ban ce dama ba za ka iya yin haƙuri ba qala wa hadha ashaddu min al-ula Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya fi tsanani sama da farko wanda ya balla kwale-kwale ne ko yanzu kuma kashe rai ne wancan in hanya ce ta za a iya mutuwa yanzu mutuwan akai qala sai sai in sa'altuka an shay'in ba'daha fala Ya yace to shikenan amma daga yanzu in na ƙara tambayanka akan wani abu bayan wannan to fala ne? kar ka ƙara tafiya tare da ni qad balagta min ladunni uzra hakika ka kai matukan hanzari gare ni kamun uzuri fanfalaka suka ci gaba tafiya hatta idza ataya ahli qaryatin istata'ama ahla har sai da suka zo wajen wasu mutanen wata alƙarya wani gari suka nemi mutanen su ciyar da su fa abau an yudayifuhuma suka ki su karfe su a matsayin baki fa wajada fiha bidaran yuridu an yanqab suka ga wani katanga yana so ya fadi qala ma'ilun ay ya karkace fa qama al-khadiru sai annabi khidir ya tashi fa qamahu bi yadihi ya amfani da hannunsa mai albarka ya meke katanga ba ya sa tu ya sa siminti da hannunsa kawai sai ya daga sai ta koma ta tsaya inda ta tsaya fa qala musa sai annabi musa yace qaumun mutanen da atainahu mun zo musu falam yuti'imuna suka ƙi su bamu abinci walan yudayyifuna suka ji su rike mu a matsayin baki amma kuma ka musu wannan aikin qala yace law shi'ta latakhasta alaihi ajra ai da ka so da ka ce su ba ka su biya mu dan ladan wannan aikin da muka yi qala hadha firaqu baini wa bainik sai khiri yace mishi wannan shine rabuwa na tsakanina da kai manzo Allah ya karanta har zuwa zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wadidna yake mun so anna Musa kana sabara da annabi Musa yayi hakuri hatta yaqussa Allahu alaina min khabarihima har Allah madaukakin sarki ba mu labari mai yawa game da annabi Musa da Khadir daga gari wannan malamin da dalibin za ji dadin tafiyar su yace manzon Allah ce mun so da annabi Musa ya hakuri mun ji wannan labarin qala sa'id bin jubair sa'id bin jubair wanda ɗalibin ibn abbas da yake ba mu labari yake cewa fakana kana ibn abbas yaqra ibn abbas ya kasance yana karanta wannan ayoyin yana cewa wa kana amamahum malikun annabi musa ya karanta amma safinatu fakana kana li gulamaini fa li masakina ya'maluna fil bahri sai kara da Wakana kana amamahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba haka yake karanta qur'ani haka ibn abbas ke karanta sai ya ƙara wa kana amamahum malikun tukun sai ka ce ya kudu kulle safinatun rasba bai ce wa kana wara'ahum sai ce wa kana amamahum haka bin abbas ke karanta an gane ku ai kulle safinatun salihatin ghasban duk wata kwale-kwale mai kyau sabuwa to sai ya kwace wa kana yaqra'u kuma ya kasance yana karanta wa ammal gulamu fa kana kafiran wa kana abawahu mu'minaini haka yake karanta mun kanta maganar qira'a shazza ko yawa to wannan cikin qira'at shazza ba karanta su a sallah amma kuma babu laifi yanzu abun nan a rinka istishhari da shi ba ga yanda yake in ka zo aka yi sallah sai ka ce wa ammal gulamu fa kana kafiran wa kana abu <laughs> haka za ce kai wannan ya zo daga ina mafhum to wannan sune kisan da ya zo a Qur'ani da kuma kisa da ya zo a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim mafhum to yanzu kuma za mu fara fawaid mafhum sai ce baina yadayil fawaid yace to ga fa'idodin yace hadhihi qissatun azima jiddan yace wannan qissa ce mai girma sosai da sosai wa mali'atun bil ibar al balighat balighat wad durus an nafi'at wal mawa'iz al mu'assarat yace yace wanda ya cika mali'atun cikakkiya bil ibar al balighat da darussa cikakku wa durusin nafi'at da darussa masu amfani wal mawa'izul mu'assirat da wa'azozi masu tasirantarwa qissatu Musa nabiyullah wa rasuluhu wa safiyu wa mujtabahu wa kalimuhu subhanahu wa ta'ala ce annabi Musa annabin Allah manzan Allah zababben Allah wanda Allah ya magana da shi ma'a abdin min ibadillah tare da wani bawa daga cikin bayan Allah al-khadir wanda kira da al-khadir yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi nubuwwati maluma sun an cewa shin Khadir annabi ne ko ba annabi bane mafhum wannan daga cikin matsala da yake da matukar muhimmanci a ce dalibai sun san inda matsalan take to mala yace hal huwa nabiyyun aw laysa bi cewa shi khadir annabi ne ko ba annabi bane Walƙur'anulkarim qur'anul karim lam yazid ala abdin min ibadillah qur'ani dai bai ƙara ba cewa kawai abdan min ibadina ko yawwa iyakacin abin da qur'ani ya faɗa kenan yace wa min ahlil ilmi man zahaba ilal alqawl bi annahu ursila ila qaumihi fastajabu lahu yace wasu malamai sun tafi akan cewa shi khadir shi ma manzo ne an aike shi zuwa ga mutanansa ko mutanen sun amsa masa yace wa nasara hadha alqawl abu alhasan ar-rummani thumma ibn al-jawzi sai abu alhasan ar-rummani da ibn al-jawzi sun tafi akan wannan magana wa qala as-sa'labi imam as-sa'labi yake cewa huwa nabiyyun ala jami'il aqwal yace sun yace ita akan cewa khadir annabi ne akan dukkan wani maganganu da malamai suka yi mu'ammarun mahjubun anil absar amma kuma an boye shi mutane ba sa iya ganin shi sai ɗaiɗaiku wanda Allah ya ga dama wannan ji maganan as-sa'labi ke yace wa qala abu hayyan fi tafsirihi abu hayyan a cikin tafsirinsa yace wa min qablihi ibn atiya kashin abu hayyan ya faɗi wannan magana ibn atiya shi ma ya faɗa yace wal jumhur ala annahu nabiyyun yace malaman mafi rinjaya sun tafi akan cewa khadir annabi ne wa kana ilmuhu ma'rifatun fa kana ilmuhu ma'rifatu bawatina uhiyat ilaihi wa ilmu Musa al-hukm bil-zahir yace sai zama shi ilimin khabir ilimi ne na abubuwa waɗanda suke boyayyu da aka yi masa wahayi zuwa gare shi shi kuma ilimin annabi Musa abubuwa ne wanda suke bayyanannu da Allah ya masa wahayi yace wa nasaba al-qawl wa nusiba al-qawl bi nubuwwatihi ila aktharina aktharin yace kuma daga cikin manyan malamai wanda kira al-fakhrur razi ar-razi ya nasabta magana zuwa ga annabtakan annai Musa zuwa mafi yawan malamai shi ma yace wajana ila zalika aidan al-Qurtubi yace Imam al-Qurtubi shi ma ya tafi zuwa ga wannan magana fi tafsirihi a cikin tafsirin sa yake cewa wal aya tashhadu bi nubuwwatihi yace ayoyin da ta zo a cikin sautul kafi suna ba da shaidan cewa annabi khair annabi ne li'anna bawatina af'alihi la takunu illa bi wahid yace saboda abubuwan da annabi khair abubuwan da annabi khair yayi ba zai taba yiwa ba sai da wahayi ko ba haka bane ya za ya san wane in ya girma zai batar da iyayen ya za ya san kaza ya san kaza yace uwa ne wanda ba za su taba yiwa ba sai da wahayi yace wa amma wa amma alqawlu bi annahu waliy fa huwa madhhab jama'atin min as sufiyya yace amma magana da cewa shi ba annabi bane waliyi ne yace wannan maganan ya fi rinjaya a wajen sufaye wa huwa mustaniduhum kuma suna jingina da wannan maganan fa yatakharraju qawluhum fi fi tafdil alwali ala annabi da wannan dalilin sai suke cewa ai wali ya fi annabi daraja ha sai suke ce to ai sai da wali ne kuma kaga an tura annabi je koyi karatu a gurin ka wali ya fi annabi <laughs> yace wa qala bihi abu ali bin abi musa min al-hanabila wa abubakar bin al-albari bin al-ambari fi kitabi yace ali ibn abi musa malamin hanabila ne da abubakar bin al-ambari shi ma fada cikin tashi az-zahir yace wa qala abu al-qasim al-qushairi fi risalati abu qasim al-qushairi ya fada cikin risalar sai yake cewa lam yakun al-khadir nabiyyan wa inna ma kana waliyan yace khadir ba annabi bane waliyi wa haka al-mawardi qawlan salisan imam al-mawardi shi kuma ya kawo magana na uku yace wa huwa annahu minal malakun minal mala'ikati yatasawwaru fi suratil adamiyyin yace a ah, akhir mala'ika ne daga cikin mala'iku amma sai Allah ya aiko shi da suran dan adam yace wa qala abul khattab ibn ibn khattab ibn yace la nadri hal huwa malakun aw nabiyyun aw abdun salihun yace ni ban sani ba zamu ce annabi ne ko mala'ika ne ko ko mu bar shi a bawan da Allah ya kira mu dai bamu san wanne mu kira ba yace wa tafsiru zalika fi zuhur an-nadhr fi halil al-khadr wannan yana fadan fatwoyin malaman sufaye kenan fa ko yace lil hafiz ibn hajar wa ghayrihi min kutub at-tafsir wa ummahat kutub at-tarikh wa ghayri zalika min al-masadir yace hafiz ibn hajar shine mai wannan littafin yace da kuma wasu ummahatul kutub na tarihi da saulil tafai wanda za a iya koma zuwa gare su sai ma ya rufe magana cewa qala as-sa'idi shi Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi Allah ya ji kanshi yana cewa yake cewa al-abdu alladhi laqiyahu laysa nabiyyan ba ku san yace wannan bawan da annabi Musa da Khidir suka haɗu da shi Abdurrahman bin Nasir as rahimahullah mal yace wannan bawan Allah da annabi Musa da Khidir suka hadu da shi laysa nabiyyan malam Sa'idi yace ba annabi bane bal abdan salihan sai dai wani bawa ne mutumin kirki li annahu wasafahu bil ubudiyyati so da Allah ya siffanta shi da cewa shi bawa ne wa zakara minnatullahi alaihi bir rahmati wal ilm kuma Allah ya ambaci baiwa da ya masa na harama da ilmi atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma yace wa lam yadhkur risalatahu wala nubuwatahu Allah bai ambaci annabtansa ba bai ambaci manzancin shi ba walau kana nabiyyan inda annabi ne la zakara zalika kama zakarahu ghayruhu da Allah zai ambata haka kamar yadda Allah ya ambata akan wani wanda ba shi ba mafhum wannan shine tattaunawa malamai akan wane ne kabe annabi ne ko ba ko ba annabi annabi bane amma jumhur ya jin malam sai ba annabi bane sai ai shi shi bai faɗi bai faɗi me matsayin shi ba shi dai ya faɗa maka wannan malamai suka yi da magabata da na sufaye da malaman zamanin nan kaga asiri ana lissafa shi cikin malaman zamanin nan to kai ya rage naka sai ka ga wanne wanne ne dalili ya gamsu da shi mafhum ba ga turiya wa cewa annabi khidir ni wannan ya faɗa haka eh, cewa Musa alaihi salawatullahi wa salamuhu yace Musa kira da aminta Allah tabbata a gare shi khairun wa a'la maqaman wa afdalu min al-khatib yace annai Musa ya fi alkhairi ya fi girman daraja da matsayi ya fi falala a kafir falahuwa alaihi salawatullahi wa salamuhu min ulil azmi min ar-rusul so da annabi Musa yana cikin ulul azmi min ar-rusul ko da ya tabbata khair annabi ne amma kuma sai zuba shi a cikin ulul azmi min ar-rusul duk annabi Musa yana cikin ulul azmi min ar-rusul kaga yana sama da shi yace wa kalimullah kuma manzo ne wanda Allah ya magana da shi walahu min almanaqib ma jaa mubayyinan fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kuma yana da wasu matsayi waɗanda suka zo bayyananne bayyanannu a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومقامه العلي ومنزلته الرفيعة لم تمنعه من أن يرحل مسافة بعيدة ويبذل جهدا كبيرا لأنه بلغه أن عبدا من عباد الله indahu min al-ilmi ma laysa indahu huwa yace wannan matsayin nashi mai girman darajar da wannan mataki da ya taka madaukakiya bai hana shi ya tashi ya tafiya mai nisa yayi baza iya kokarin da zai baza ba saboda ya ji labarin ga wani bawa daga cikin bayan Allah yana da ilimin da bai da shi sai tashi ya tafi to kai mai matsayinka eh don wannan matsayin na ne mota ya ji yace farah ila Musa alaihi salatu wassalam yata'allamu minhu wa liyatalaqqa al-ilma indahu annabi Musa ya tashi ya tafiya saboda ya koyi karatu da gurin shi koyi ilimi da gare shi yace wa fi hadha a cikin wannan talaqqi al-alim al-alim al-ilm min al-mafdud yace da wannan zaka koyi madarasi me darasin shine malami mai ilimi ya je koyi karatu a wajen wanda shi ya fi shi daraja ya fi shi fadala ba girma bai faɗi ba don ka zo ka samu wani wanda ke kasa daga kace koya maka karatu mafhum yake wa min wa min ajli hadhi salli ala muhammad salli ala muhammad salli سيتم تقسيم الفوائد المستنبطة من هذه القصة إلى سبعة أقسام على النحو التالي يتي زام ربا فائدوجي da muka tirato daga wannan kissan za mu raba shi gida bakwai hmm? duk wannan mukaddima ne ba fara fa'idojin ko ba hmm. yace al awwal bangare na farko shine fawaidun muta'alliqatu bi jalalillahi ta'ala wa 'azimi qudratihi bangare na farko zamu magana akan wannan kissan fa'idoji waɗanda suke da alaka da girman Allah da girman kudura da iko da isa na Allah sai al-qismu bangare na biyu fawaidun muta'alliqa bi ahwalil anbiya fa'idojin da ke cikin wannan kissa wannan suke da alaka da yanayin annabawa القسم الثالث أبو نأكو فوائد متعلقة بأصول الدين والعقيدة فوائد جورنا كده علاقة دا أصول توشينا الدين دا عقيدة إيش القسم الرابع فوائد متعلقة بعلم التفسير فوائد جورنا كده علاقة سكة بنش علم التفسير القسم الخامس فوائد متعلقة بقضايا في آداب طالب العلم wannan shine manufan da zama ya samu ka dauki littafin fa'ida da suke da alaƙa da abubuwan da suka kunshi ladubba na koyon ilimi sai alƙismu sadis fawa'idun muta'allaka bi masail fiqhiyya fa'idodi wanda suke da alaƙa da matsaloli na fiqhu alƙismu sadis fawa'id mutafarriqa da kuma wasu fa'idodin daban-daban wanda ba musu babi ɗaya ba su kuma malam sai kasu a ƙarshe sai kuma rufewa mafhum wallahu ta'ala na ce zamu yi titan ne ku ƙashar mu yi 1 hour